This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashin Hausa na muryar Amurka kuke magana daga nan muryar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC muna neman aikin gafara saboda tangarda da aka samu da bude tashar a halin yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Japan da Amurka sun yi Allah wadai da kungiyar masu tsauran ra'ayi ta ISIS saboda sare kan wani mai aikin jarida dan Japan sun yi wa kungiyar tofin alatsi ne ne sa'o'i bayan da bayyanar hoton bidiyon da ya nuna yadda suka halaka dan jaridar. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya kira kisan dan jaridar da cewa rashin imani ne da kuma ta'addanci daga nan ya alwashin ba zai yafe wa waɗanda suka kashe dan jaridar ba. A nan birnin Washington shugaba Barack Obama ya kira kisan da cewa mummunar laifi. Sanarwar ta zo ne sawoyi bayan da aka fitar da bidiyon da ya nuna ɗan jaridar mai suna Kenji Goto yana kan gwiwowinsa gaban wani mutum wanda ya rufe fuskarsa yana riƙe da takobi kan wuyar ɗan jaridar. Hoton bidiyon ya dace da tsoffin hotunan fille kawunan mutane da masu tsauran ra'ayin suka yi a baya. Masu fashin baki sun hakikanci cewa wadda ya aiwatar da kisan kan shi ne mutumin nan mai lafazin maganan 'yan Birtaniya wadda aka ganshi a bidiyon baya da suka nuna datse kawunan mutane. a ranar jimma ministan harkokin wajen Japan ya ce an samu cijewa a yunkurin neman a sako dan jaridar da kuma matukin jirgin yakin kasar Jordan da masu tsaurar ayin suke garkuwa da su. a halin da ake ci kuma jiya asabar mayakan sa kan ISIS suka yadda sun sha kaya fafatawa da suke da dakarun kurdawa waɗanda suke samun taimakon tasararin samaniya daga sojojin taron dangi a kokarin ISIS din na kama garin Kobani wadda yake da muhimmanci akan iyakar Siriya da Turkiya yanzu sun janye bayan watanni da aka kwashe suna gwabza fada wani kwamandan amurka lieutenant general james terry wadda shi yake jagorancin hare-haren da ake kaiwa kan mayakan sa kan masu tsauran ra'ayi ya tabbatar da nasarar da mayakan sa kurdawan suka samu janar terry ya ce yanzu hare-hare da rundunar taron dangin za ta kai nan gaba zai goyi bayan mayakan sa kan kurdawan a yunkuri da suke na tisa kayar mayakan sa kan daga yankuna da suke kusa da kan iyakar siriya da turkiya daga arewaci da yake magana jiya sabar a birnin boston sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce kama kobani ɗaya ne daga cikin muhimman gurori a yaƙi da ake yi da ita ƙungiyar ta isis an kammala zaman sulhu tsakanin ukraine da 'yan awaren ƙasar da suke samun ɗaurin gindin rasha jiya sabar ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba a yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa a gabashin ƙasar inda aka kashe sojoji da farar hula duka shawarwarin da aka gudanar a birnin Minsk an tashi sa'o'i bayan an fara gudanar da shi wakilin Ukraine a taron tsohon shugaban ƙasar Leonard Kuchma ya aza laifin kan 'yan tawaye waɗanda suka yi tattaunawa kan matakan da za su kai ga tsagaita wuta da janye manyan makamai yarjejeniyar tsagaita wuta da sassan biyu suka amince a kai cikin watan Satumba wacce aka yi ta keta ta kuma ta wargaje baki daya makon jiya lokacin da 'yan tawayen suka ba da sanarwa ayyana sabon farmaki domin kama ƙarin ƙasa. A magana da suka yi ta wayar tarho su uku shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Faransa François Hollande kuma takwarar aikinsu ta ƙasar Jamus Angela Merkel duk sun bayyana fatar da suke da ita na ganin an wato taron na Minsk zai kai ga cimma tsagaita wuta. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah el-Sisi ya faɗa jiya sabar cewa ƙasar tana fuskantar lokaci mai tsawo tana fafatawa da masu tsauran ra'ayin addini bayan da aka kaddamar da jerin hare-hare kan jami'an tsaron ƙasar a zirin Sinai. Mr. Sisi ya yi wannan gargaɗin ne a jawabin da yi wa al'ummar ƙasar jiya Asabar ta talabijin bayan da ya katse halartar taron kolin da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka AU take a Ethiopia saboda ɗaukar matakai kan wannan tarzoma. an kashe akalla jami'an tsaro talatin a zirin sinai din ranar alhamis a wasu jerin hare-hare da aka kai jami'ai suka ce maran sun auna wani sansanin soja ne da wani otal da ke garin da ake kira al-arish inda jami'an sojar 'yan sanda suke zama rashin kungiyar isis da ke kasar ta dauki alhakin kai wannan hari Ƙungiyar harakan ƙasashen Afirka ta kammala taron ƙolin kwana biyu da ta yi Addis Ababan Habasha inda ta cimma a matsaya kan shirin tura dakaru dubu bakwai da ɗari biyar domin su yaƙi Boko Haram a yammacin Afirka. Jiya sabar ƙungiyar ta kammala wannan zama. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi murna da wannan shawara na kafar rundunar soja daga ƙasashe biyar. Mr. Bani ya ce kamar Al-Qaida, Boko Haram da ISIS duk waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne sun aikata mummunar cin zarafin bil'adama da ba shi misaltuwa. Mr. Barwar da ya gaya manema labarai haka gefen taron kolin ya ci gaba da cewa babu ƙasa ɗaya tilo kai wato kai ko da ƙungiyoyin yanki da za su iya tunkara waɗannan ƙungiyoyi su kaɗai. Ƙungiyar kan ƙasashen Afirka ba za ta buƙaci amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma neman kuɗi wajen kafa wannan runduna ba. A ƙasar Andalusiya ko Spain dubun dubatan mutane ne suka yi maci kan titunan birnin Madrid jiya Asabar a wani gangami mafi girma na nuna goyon baya ga sabuwar jam'iyyar siyasa ƙasar da ba ta goyon baya manufofin tsuke bakin aljihu wannan jam'iyya dai ana kiranta Podemos wacce ake kwatanta ta da sabuwar jam'iyyar da take mulki a girka mai suna Siriza. Gungun mutanen suna raira baitoci cewa hakika za mu iya ko za mu yi yayin da suka suke hallara a babban dandalin taro da ke birnin mutane masu yawa suna ka wato suna kada tutar girka da rubuce-rubuce da suke cewa yanzu ne lokacin canji Podemos cikin harshen Latin yana nufin za mu iya wato bata wuce shekara ɗaya da kafuwa ba amma tuni ta yunkuro za ta girgiza tsarin manyan jam'iyyun ƙasar biyu da aka sani cikin watan mayun bara jam'iyyar ta ba da mamaki da ta lashe kujeru biyar a zaben majalisar tarayyar turai Wuriyar neman jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar za ta wuce kan gaba a zaben ƙasar da za a yi a Spain wani lokaci nan gaba a bana. Jam'iyyar wacce take karkashin jagoranci wani farfesan kimiyyar siyasa dan shekaru 36 da haihuwa mai suna Pablo Iglesias tana kokarin kwaikwayon irin nasarorin da jam'iyyar Siriza ta girkanta samu ranar Lahadin da ta gabata. kasashen Spain ko Andalusia da Girka duk sun fuskanci matsanancin da tattalin arziki batutuwa da suka janyo rashin ayyukan yi sosai da kuma tsuke bakin aljihu kuma tsagwaran almundahana sun ƙara fusatar da al'ummar waɗannan ƙasashe. ‘Yan ƙasar Andalusia waɗanda suka waɗanda suka kule wato saboda sama da faɗi da dukiyar jama'a da kuma 'yan bokon ƙasar suka yi duk sun ɗunguma cikin wannan sabuwar jam'iyyar ta da sakonta na kawo canji masu sauraro sai a ci gaba da mana aikin gafara saboda tangarɗa da muke fuskanta da na'urori mu ba za a samu ba za mu samu damar kawo muku shirye-shirye da muka saba kawo muku a daidai wannan lokaci ba maimako haka sai a shakata da waɗannan kaɗe-kaɗe. Labaran duniya kenan aka saurara. madalla kamar yadda aka ji saboda wata yar tangarɗa da muka samu yau ba za mu samu gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba ba amma a gyara zama za mu faro da wannan waka ta dr mamman sha ta waka dema sarkin kano alhaji ado bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da shata a fagen waƙoƙi na ƙasar hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙarsa ta kalangu. Kano. Kowa ya kwana birnin Kano, ya zo an yi sarauta daidai in ya ishe ado ɗan Ya yawa uku ɗan bayaro, cikon dattawan birni na faɗi tsofaffin birni na faɗi mu dai tun daga da na farko har yanzu ga marigayi da ta mamman shata aka ji da wannan waka ta sarkin kano alhaji ado bayero wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin wakoki na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato Maryam A Baba wadda aka fi sani da Maryam Sangandale da wannan waka tata mai suna rabo wakar da tana ɗaya daga cikin waƙoƙinta da suka shahara a wannan zamani ga Maryam. Baba da wani waka tata mai suna rabo yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wani waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Marigayi wato waka nan da ma dan Dunawa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma ya magana game da wani mawaƙin da ya ce ya sace masa wannan waka ga wakan nan ta dan Dunawa. bana dama ba a ba doro galai ba ta nuna mafi gudu giwa masha da fi zagi mai kashi guda mai giyon baka

sarki mamman bashar. Nuwa na da duniya. Wadda ka samu duniya Allah baka da Kuma Allah ya sa kana gana da annabi. Sarkin zulluba waje kan kora. Alhaji ya bagire ma na kai magi. Sarkin ma shi ya sawo doki ya

agada janar man jo agada yewa agata kamana Inda kwana nika ina tuna boge diya haka kuma in yawo nika ina tuna boge diya haka in wani aiki nika ina tuna boge

yakin umma afiya ya duba darwuri yakin umma afiya jirgin sama ya yi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai ba bazufa kuma dubu bakwai ta turnike sama kuma ta turnike bisa da can ni mala kuma sai ni gajen ido marigayi muhammadu ɗan anace gandi sakwato da wakar ɗan dunawa ban mu sake komowa ga wannan zamani da kuma wannan waka ta jigida wanda nazifi asnanich ya rera jigida This program has come to you from the Voice of America, Washington.